hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da ashirin uku ga watan Jun shekarar miladiya ta goma sha shida. wannan shine kaset na tamanin daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam asani allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi da tsarin al'adu da rayuwarsa da yadda yake gudanar da addini da zamantakewarsa da yadda yake harkokin yau da kullum da tattalin arziki da rayuwar siyasa da rayuwar karantarwa da da'awa babu shakka malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim saboda wannan gagarumin aiki da yayi musamman saboda lura da cewa yayi wannan aiki alhalin yana halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji daga ƙasar dimashku sham ubangiji Allah ya saka mashi alkhairi darasin da muka yi a baya muna tattauna mas'ala da take da alaka da ainihin wato a ƙa'idoji ko kuma wato tsarin yadda annabi sallallahu alaihi sallama yake gudanar da al'amuran shi a halin tafiya mun ji tafarkin shi game da tafiya da yadda yake yin kasuru da yadda yake yin abubuwansa da addu'o'in da yake to a ƙarshen wannan fasli sai muka tattauna mas'ala da ke da alaka da ainihin wato hukuncin mai kasru ya bi mai cika sallah mazaunin gida sallah yaya ya kamata ya yi mun ji bayanai daga malaman musulunci tun daga ainihin wato sahabbai irin sa Abdullahi dan Umar Allah ya kara mushi rahama da yarda da malamai daga cikin tabi'ai da manya-manyan malaman hadisi da fiqhu irin su al-Imam nawawi irin su ainihin Ibn Qudamah al-Maqdisi irin su ainihin Ibn Hazm da irin su al-Imam al da makamantansu to muna cikin tattauna wannan masail ne sai lokaci ya koye mana a inda muka ce za mu karasa wannan tattaunawa a yanzu za mu ainihin ji wasu bayanai daga littafin tamamul minna fi ala fiqh sunna na malam muhammad nasiruddin al-albani wannan littafi asalin shi gyare-gyare ne waɗanda malam albani ya ga dacewar yayi su ga littafin fiqh sunna na malam sayyid sabiq malam saidu sabiq Allah ya gafarta mishi yi littafi fiqh sunna wanda littafin ya samu karbuwa kwarai a cikin musulmai mujalladi uku to malam albani ya karantar da wasu tawaga dalibai daga cikin ɗaliban sa wannan littafi sai zama ana cikin karatun yana yin wasu mulahazat akan mas'aloli na hadisi ko na mustalahul hadif, ko na fiƙihu, ko na ainihin qawaidul fiqhiyya da makamantansu waɗannan gyare-gyare su ne tattara daga karke ya aika su ga malam said sabiq da fatar cewa in za a sake buga littafin to a sanya waɗannan gyare gyare allah bai ba da damar yin haka ba don haka ya ga dacewar bari ya buga su daban a matsayin littafi daban wannan littafi ya da matukar albarka ya da matukar albarka saboda akwai ɗimbin ilimi a cikinsa baya ga ka'idoji waɗanda mala albani ya tattauna su a farkon littafin wasu ƙawa'id akan inganta hadisai akan aiki da hadisai akan tarjihi da makamantansu waɗannan ƙawa'id babban malamin mu malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani ya karantar da su karatu na daki daki a cikin kasusuwa wajen guda goma sha biyar na kasusuwa guda goma sha takwas kuma suna nan ainihin wato ɗalibai na iya samun su don su saurara su samu ƙarin fawa'id ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya to a cikin littafin tamamul minna daga shafi na ɗari uku da sha shida inda malam ya ce wa min salati safari dangane da sallar tafiya ya yi wasu bayanai a wannan farkon gaba sai mu tsallaka zuwa inda yake cewa a shafi na gaba qauluhu da an zakarar al-khilafa fi hukmi qasr salati fi safari fadin mai fiqh sunna bayan da ya ambaci sabanin da ke tsakankanin malamai dangane da hukuncin rage sallah a halin tafiya sai ya ce wa qalatil malikiyatu sai sabi ya ce malikiya sun ce alqasaru sunnatun mu'akkadatun akadu min aljama'a qasru sunna ce mai ƙarfi ƙarfinta ta yafi ƙarfin sallar jam'i ma'ana matafiyi gara ya sallar shi ta ƙasar shi kaɗai akan yabi jam'i ko da ga jam'in yana ganin ana yi fa idza lam yajid al musafir musafiran yaqtadi bi malikiya suka ce inji sayyid sabiq idan matafiyi bai samu abokin tafiya dan uwan shi matafiyi wanda za su yi jami'i tare ba sallamun faridan alal qasri to sai ya salla shi kadai ya takaita sallar shi wa yukrahu iqtida'uhu bil muqimi ana kyamatar da matafiyi akan yayi koyi da mai zaman gida yabi mai zaman gida sallah ƙultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce hadhihi karahatu wannan magana cewa makruhi ne matafiyi yabi mai zaman gida sallah ma'a kauniha ariyatun anid dalil yace baya ga kasancewarta ba ta da wani dalili fa hiya sunna ta kuma saba wa sunna allati rawaha habarul umma abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wato sunnar da abdullahi dan abbas ya ruwaito Allah ya kara masa yadda qala musa ibn salima kunna ma ibn abbas bi makka musa dan salima yace mun kasance tare da abdullahi dan abbas a ƙasar makka fa qultu sai nace da shi inna idza kunna ma'akum sallaina arba'an Allah shi gafarta malam mu idan muna tare da ku wanda kuke mazauna makka to muna yin sallah raka'a hudu ne wa idza raja'ana ila rihalina amma idan muka koma masaukan mu na alhazai ko ƴan umara sallaina raka'atayn to raka'a bibi muke yi kala sai ibnu abbas ya ce tilka sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan kana halin tafiya kai kadai kai raka'a biyu idan ka bi mai cikawa ka cika sallah akhrajahu ahmadu bi sanadin sahihin al-imam ahmad ya fitar da wannan a cikin musnad ɗinsa da isnadi ingantacce wa rawahu muslimun wa abu awana wa ghayruhuma mukhtasaran al-imam muslim da abu awana da wasu malamai sun fitar da wannan riwaya a takaice wa huwa mukharrajun fil irwa albani yace nayi takhrijin wannan mas'ala wannan hadisi a cikin irwaul a lamba ta 581 da haka yanzu wannan nassi ne fi mahallin niza cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn abbas ya bada labarin sunna ita ce idan mutum yana yin ainihin kasuru a halin tafiya to ya sallar shi shi kadai ya kasuru idan ya bi matafiya to ya cika sallah wannan hadisi ne a ya bi mazauna gida afwan in ya bi mazauna gida suka cika sallah to ya cika sallah ثم إن المؤلف lam yubayyin ar-rajih min tilkal aqwali malam albani yace sannan malam sayyid sabiq bayan da ya kawo sabani wane ya ce kaza wane ya ce kaza bai bayyana menene mafi inganci a ciki ba kama huwa sha'anuhu fi kathirin min al-masail kamar yadda akan haka ya gudana game da mafi yawan matsaloli zai ta kawo masail wane ya ce wane ya ce daga karki baya faɗan menene aka kwana akai wallazi aqta'u bihi yace amma ni albani abinda nake faɗa yanke dangane da shin wajibi ne yin kasuru ko sunna ce ga matafi anna sawaba qawlu man qala bi wujubil qasri ni ina ganin daidai shine maganan waɗanda suka ce kasuru wajibi ne li adillatin kafiratin la mu'arida laha saboda akwai dalilai da yawa waɗanda babu wani dalili da ya saba musu wa zakara shaukani fi sailil jarra al-imam shaukani Muhammad Ali ash Muhammad ibn Ali ash ya ambaci waɗannan dalilai a cikin littafin asairul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hada'iq al-Anwar akwai littafi ne da wani ɗan Shi'a Zaidi mutumin ƙasar Yaman ƙasar su Shawkani ya rubuta na fiqh mai suna Hada'iqul Anwar wato gonaki masu haske gonaki masu ɗauke da furanni masu haske sai zama yayi kurakurai da a cikin fiqh shine shaukani ya ɗauke shi mai sharhi mutawwal ya sa mai suna asailul jarrar ruwan sama mai ainihin gudana mai zuba al al-mutadaffiq wanda yake yin buji-buji da wannan gona mai ɗauke da furanni wato duk ya zubar da farannin kenan tunda furanni ne marasa kyau a cikin wannan mujalladi na farko na littafin sailul jarrar littafi ne mai muhimmanci kwarai a cikin karatun fiqhu musamman irin fiqhu muqaran a cikin shafi na 306 zuwa da bakwai minha hadithu aishata alladhi zakaratuhu qariban zakartuhu qariban daga ciki akwai hadisin aisha wanda aka ambata a nan kusa wanda aka yi ta ce furiyatu salatu raka'ataini raka'ataini an farlanta sallah raka'a biyu ne da alhadisa mun ji hadisin a baya akhrajahu shekani shekhani wa qala shaukani shaukani yace faman zada fiha wanda di ya ƙara wani abu akan sallar matafiyi fa huwa kaman zada ala arba'in fi salatul hadri hukuncin su daya da mutumin da ya sallah a gida sallah azhar sai a shida wala yasihu ta'alluqu bima ruwiya anha yace da dai bai halasta mutum ya makalkale akan abin da aka ruwaito daga Aisha ba cewa annaha kanat tutimmu cewa tana cika sallah a tafiya ba fa inna zalika la taqu bihi hujja wannan zancen baya tsayar da hujja balil hujjatu fi riwayatiha la fi ra'ayiha hujjan na cikin abin da tarwaito ne ba cikin ganinta ba ka'ida ce ta usuli cewa al'ibratu bi rawa la bi ra'a, idan mutum ya ruwaito magana ta ilimi sai ya saba mata to za a kalli abin da ya ruwaito ne ba abin da ya ce ra'ayinsa ba da haka Aisha ta ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kasur ko da yaushe ita kuma bayan rasuwarsa ta samu kanta a yanayin da har ta yi ta'awili take cika sallah to ba za a bi ta'awilin ba za a bi abinda ta rawaito ne na ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qala al-hafiz fi at-talkhis al-imam al-hafiz ibn hajar asqalani Allah ya gafarta mishi ya faɗi a cikin littafin talkhisul habir fi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir cikin mujalladi na biyu shafi na 44 yace wa zakara urwatu annaha kanat annaha ta'awwalat kama ta'awwala Usmanu kama fi sahih Urwatu ya ba da labarin cewa Aisha ta yi ta'awili ne kamar yadda Usmanu ya ta'awili yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim Falauka na indaha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi riwayatan lam yaqul urwatu annaha ta'awwalat da a ce tana da riwaya akan cika sallah ga matafiyi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da urwa bai ce ta yi ta'awili ba wa kad sabata fi sahihaini khilafu dhalika alhalin kuma ya tabbata akwai riwaya daga manzon Allah sabanin haka sabanin cika sallah din kenan a cikin bukhari da muslim qultu ni albani sai na ce yushiru ila ba'asi hadithu dara qutni an habi lafzi ibn hajirin na ishara ne zuwa ga cewa hadisin da al-imamu dara qutni ya ruwaito daga aisha cewa wai kasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safari wa atamma manzon Allah ya yi kasuru a halin tafiya kuma ya cika sallah wannan hadisi ba'ifi ne ibn hazirin na ishara zuwa ga haka cewa bai tabbata ba wannan jama'a kun ji zance kenan daga malam albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi inda muka ji abubuwa muhimmai guda biyu zuwa uku na farko cewa takaita sallah din wajibi ne ba wai sunna bace dole ne mun ji daga shaukani yadda ya kwatanta mana kamar mutumin zaman gida ne ya ƙara akan a hudu kuskure ne yin haka to kuskure ne kuma har ila yau ƙarawa akan a biyu a cikin ainihin wato halin tafiya sannan ba ba makruhi bane mai zaman gida amin mai tafiya ya bi mai zaman gida amma ya sani in ya bi mai zaman gida to ya fawwace wa kanshi wannan falalar ta rage sallah sannan kuma muka ji cewa ga nasi daga ainihin wato sahabi abdullahi dan abbas wanda limamu ahmad da muslim da abu abana suka fitar wanda yake cewa sunna ita ce takaita sallah a halin tafiya sannan in ka bi masu cikawa sai ka cika sallah to karke jama'a za mu sake ƙarajin wasu bayanai daga malam abu, malik kamal ibnu as-sayyid salim mai littafin sahihu fiqh sunna wanda littafin kamar ka ce wani sabon shafi ne a cikin littafin fiqh sunna bayan da fiqh sunna ya baza gari sai ya zama ya samu albarka malamai suke ta kwaikwayon salon shi game da abubuwa shine har sai wannan malami shi kuma sai ya ware cewa zai batu ne akan fiqh sunna amma hadisai ingantattu ya cika littafin da maganganun su malam albani da su bin da su usaimin akan fiqhu akan hadisi da ta'aliqat da suka yi akan masail wannan bugun maktabatu at-tawfiqiyya ce wadda ke ainihin kasar abin nan wadda ke kasar ainihin wato iraki to a cikin shafi na 488 na wannan mujalladi na farko gashin da malam ya ce salatul musafiri khalfal muqimi hukuncin yin sallan matafiyi a bayan mai cika sallah idza dakhala al-musafir fi salatin ruba'iyatin khalfa imamin muqimin fala yakhlu min thalathi halati idan matafiyi ya shiga sallah a bayan mai cika sallah to matafiyin nan baya fita daga ɗayan yanayi guda uku al'ula yanayi na farko an yudrika ma'al imami thalatha aw arba'a raka'atin ya zama ya riski raka'a uku ko hudu tare da liman ma'ana ya riski fiye da abin da ke kan shi a matsayinsa na matafi fa yalzamuhu al-itimamu bihi nan ya zama mishi dole ya kwaikwayi liman wa itmami salati ya kuma cike sallah arba'an raka'a hudu khalfa imamihi a bayan limamin sa indal jumhuri haka magana take a gun mafi yawan malamai khilafan libni hazmin sabanin ibnu hazmin wanda muka ji bayani daga gare shi daga harshen shi ko alƙalaminsa cewa shi bai da wannan ba Allah ya gafarta mishi fa yalzamuhu wastadalla al-jumhuru bima yali mafi yawan malaman da suka faɗi wannan magana sun kafa hujja da abubuwa masu zuwa abu na ɗaya umumu qaulihi ta'ala gama garin faɗin Allah faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin qaulihi sallallahu alaihi wasallam faɗin manzon Allah da yace innama ju'ila al-imamu li bihi fala takhtalifu alai lallai an sanya liman ne dan ku dinga koyi da shi kar ku dinga sabawa limamin ku to kaga shi ibnu haz ibnu uh, ibnu uh, ibnu sai ce to in dai haka ne wajen watin wajen mai cika sallah shi ma in yayi koyi da mai rage sallah to shi ma sai ya koyi da shi sai a ce wannan istisna'i ne daga wannan umumin saboda wannan magana ta ibnu abbasin da karara yake sunnar annabi kenan ina fata mun gane wannan a zahiri kaman ibnu hazmin bai ga wacce riwayar ba dan mutumi ne da ya shahara akan baya wasa da bibiyar hadisai baya tsallake abin da ya gani na nasi abu na da suke hujja da shi shine hadisi musa ibn salima al-hudhali qala sa'altu ibn abbasin kaifa usalli idza kuntu bi makkata idza lam usalli ma al-imam shine hadisin da muke ishara yanzu din nan Musa ibn Salima ya tambayi ibnu Abbas cewa Allah shi gafarta malam idan ina kasar Makka na zo aikin haji ko umara yaya zan yi sallah ta tare da liman fa qala yace raka'ataini idan kai sallar ka ba tare da liman ba kai raka'a biyu sunnatu abil qasimi sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce riwaya imam muslim din da muka ji albani ya ce muslim ya fita da ita muktasara ya ce wannan raka'a biyu da zaka kai kadai ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi lafzin inna idza kunna ma'akum sallaina arba'an a wani lafazin ya ce mishi in mun yi sallah tare da ku mutanen makka to raka'a hudu muke yi wa idza raja'ana ila rihalina sallaina raka'ataini idan muka koma masaukin mu sai muka sallah ta kama mu to sai muna yin raka'a biyu qala sai ibnu abbas ce tilka sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wa sallama wannan da kuke yi shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan riwaya ita ce riwaya imamu ahmad da ibnu khuzaima da baihaqi da wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba to kaga wannan yanzu ya isa hujja jama'a tunda daga manzon Allah ne domin idan sahabi ya ce mina sunnati kaza malamai suka ce yana nufin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wannan zance marfu'i ne min sunnati kaza ko in yace mun kasance muna yin kaza ba a hana mu ko mun kasance a zamanin annabi muna yin kaza ba a taba cewa mu bari ba duk waɗannan maganganu suna cikin hukuncin sunnoni ne marfu'ai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata mun gane wannan kenan yanzu ko da ba mu da nassi akan gashi manzon Allah yana halin tafiya ya bi wani mata mai zaman gida sallah to amma wannan alal aqal yana ishara akan takririn takririn cewa manzon Allah bai ba da hukunci sabanin wannan da Ibnu Abbas suka faɗa ba ke, ma'ana wasu sun yi daga cikin sahabbai kuma annabi bai musu inkari ba bai hana su ba don haka ya zama sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa matafiyi idan ya bi mai cika sallah to ya cika sallah wannan ita ce magana da tafi ainihin karfin dalili insha Allah wa an ibn umara annahu kana yuqimu bi makkata asharan fa yaqsuru as-sala haka nan kuma abdullahi dan umar ya kasance yakan kwana goma ko fiye da haka a kasar makka sai ya kasuru illa an yashhada as-salata ma'an nasi sai dai in yayi sallah a ka'aba tare da mutane fa yusalli bi salatihi to a nan wurin sai irin sallar mutanen da ke Ka'aba wannan lafazin yana cikin muwadda ta Imam Malik jama'a da littafin Musannaf na Abdurrazzaq As-Sanani yadda muka ji a jiya wa fi lafzin kana idza salla ma'al imami salla arba'an idan yayi sallah tare da limamin Ka'aba sai raka'a hudu wa idza sallaha wahdahu salla raka'ataini idan ko yayi sallah raka'a eh, shi kadai sai raka'a biyu wannan kuma lafazin al'imamu musulmi ne a cikin asahi ɗinsa don haka ‘yan uwa musulmi jama'a masu zuwa ƙasar makka aikin haji ko umara ko in ka tafi ƙasar madina ziyara Yalle yana daga cikin albarka da falala ka yawaita yin sallah a waɗannan masallatai na harami masu albarka amma idan wani dalili ya sa za ka yi sallah a cikin otal ɗin da ka sauka a masaukin da kake kwana na otal ko gidajen alhazai a anguwannin da ake sauke su sallah azhar ko la'asar ko isha ta kama ka sallah kai kadai ko kai da yan uwanka matafiya to abin da yake sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai ku yi kasur saboda mene saboda waɗannan hadisai da aka samu da asar daga ainihin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci ina fata mun gane wannan to haka kuma mutanen da suke zuwa garuruwa su zauna ba garuruwansu ba kamar ɗalibai da ke karatu a abu a makarantun boarding albani science academy zaria children's school wacece bayero university kano da makamantansu da mutanen da ke zuwa wurare da ake taruwa ibc camp ɗin nysc camp ɗin alhazai duk inda dai kake a matsayin matafi ma damar baka hukunta kanka a matsayin ka dawo gida ba ma akwai ɗalibin da ke zaune a hostel din jami'a amma yana jin cewa nan garinsu ne ya riga ya canza gari inda ake cewa 'yan kwaleji tafi gida akwai wanda in ya zo tun daga yin jarabawan post ume baya koma garinsu sai ya yi graduating wani ma sai ya samu aiki a makaranta ba zai koma ba sai dai ya samu aiki na ma'aikacin hukuma ko kuma ya samu wani wuri yana sai da katin waya yana yana yin photocopy zai samu dai abin yi ba zai ƙara garin garinsu ba shiga sojan ba da kai ko to irin wannan kaga yanzu jami'ar BUK ko ABU ko ainihin ɗan fodiyo ko University of Maiduguri da ya zo yana yin karatu ya mai da ita garinsu to cika sallah zai dinga yi ina fata mun gane wannan ko kuma da ya zo ana nan ana nan sai ya samu wata sista kawai sai ya aure ta a cikin university to nan ya zama garinsu inda yana da mata ko kuma ya ɗauko matar shi daga garinsu ya kawo ta duk wannan ma ya zama ɗan gari amma wanda yake yana nan a matsayin matafiyi kayan shi na kulle guzurin shi na lissafe kullun zuciyar shi na ta'allake da garinsu da ya fito da iyalan shi ko ƴan uwan shi ko jama'ar shi ko aikinsa ko sana'arsa ko wani abu da yake yi a can da an ba da ɗan hutu ko ba a lacca ko wani ɗan yajin aiki na kwana biyu kafin ka ankara ya bar gari to wannan matafi ne duk sanda sallah ta kama shi shi kadai kasur zai jama'a idan kuma ya bi liman mai cika sallah sai ya cika sallah ina fata mun gane wannan saboda waɗannan nasoshin to haka mutumin da yake ainihin a halin kullun yana kan tafiya kamar direba ko wani ma'aikaci wanda aikin shi ya hukunta ta tafiye tafiye akwai ma'aikatan da kullum aikin su tafiya ne watakila jami'an tsaro ne ko jami'an ainihin tsaro na farin kaya ko waɗanda suke 'yan jarida masu yawo suna ɗauko labarai ko ma'aikata masu ainihin gyaran hanyoyi da makamantansu duk waɗannan sunansu matafiya matuƙar ba su tashi daga wannan nomenclature ɗin daga definition na matafiyi ba to sallar su ƙasar ce sai dai in sun samu kansu a wannan hali na bin masu cika sallah jama'a na fata mun gane wannan sai malam ya ce to kaji wannan ita ce hala ta farko tsakanin matafiyi da mai bin ainihin wanda ke bin mai sallar gida asaniya yanayi na biyu an yi yudrika ma'al imami raka'atan aw raka'atayn idan ya riski raka'a ɗaya ko biyu tare da liman me ya kamata ya yi falil ulama fi qaulani malamai suna da zantuka guda biyu al zance na farko annahu yutimmu arba'an wala budda suka ce dole ya cika hudu wa huwa mazhabul jumhuri min al-a'immati arbaati wa ghairihim wannan shine mazhabin gaba ɗaya limaman nan guda hudu Abu Hanifa Malik Shafi'i da Ahmad wa ghairuhum da wasu su wa huwa qaul ibn Umara wa ibn Abbas kuma shine irin zancen Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas daga cikin sahabbai Allah ya kara musu yadda wa jama'atin min tabi'ina da kuma zancen wasu tawaga daga cikin tabi'ai wastadallu bil adillatil mutaqaddima waɗannan malamai gaba su sun kafa hujja da waɗannan dalilai da muka ji a baya wa bi hadisi abi mijlazin qala da kuma hadisin abu mijlazin yace qultu ibn umara na tambayi abdullahi dan umar nace da shi al musafiru yudriku raka'atayn min salatil qaumi ya'ni al Allah shiga gafarta malam idan matafiyi ya riski raka'a biyu a sallan masu zaman gida a tujzihi ar-raka'atani aw yusalli bi salatihi shin zai yi sallama ne tunda dama abin da ya kamata ya raka'a biyu ne ko kusa ya karasa sallah irin tasu qala mai riwaya yace fadhika sai malam Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa ya dashi da mahaifinsa ya yi dariya wa qala sannan yace yusalli bi salati zai yi sallah ne irin sallarsa in za ku tuna wannan mun karanta shi daga littafin sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi wasani zance na biyu bayan zancen wanda suka ce ya ƙarasa raka'a hudu sai zance na biyu na waɗanda suka ce annahu tujzi'uhu raka'atani faqat raka'o'i guda biyu sun wadatar da shi wa huwa qawlu tawusin qawlu ishaqa wa tawusin wa sha'bi wa tamim ibn hazlam sahib ibn mas'udin wa abi muhammad ibn hazm waɗannan malaman suke da wannan zancen ishaqu dan rawiya tawus al-imam sha'bi tamim ibn wanda aka ce ɗalibin ibn mas'udin ne da kuma al-imam abu muhammad ibn hazm al Allah ya gafarta musu gaba daya qultu ni malam abu kamal sai na ce wala'allal itimamu a sahu wala'allal itimama a sahu ni ina ganin kamar cika sallan nan fa ya fi inganci fa li'annahu qawlu ibnu umara wa ibnu abbasin dan zance ne da yake da goyon bayan sahabbai guda biyu manyan malamai a cikin sahabbai malam abdullahi dan umar da malam ibnu abbasin wala yu'lamu lahuma mukhalifun min as-sahaba kuma ba mu san wani sahabi da ya saba ma wannan fatawar tasu ba kaga manyan malamai ne cikin sahabbai sannan kuma babu wani sahabi da ke da fatawa sabanin tasu masu fatawa sabanin tasu dukka suna ƙasa da su a martabar wato martaba ta abin nan matakan kasancewa su magabata al'umma tabi'ai ne da atba'u tabi'ina da malamai da ke ƙasa da wannan ainihin wato martaba ta ainihin atba'u tabi'ina to ga ko salafiyanci na hukunta waɗannan malamai daga cikin sahabbai a fi natsuwa da fatawarsu fiye da fatawar wani malami na ƙasa da su jama'a matukar wancan na ƙasa da su bai da nasi ƙarara da ke goyon bayan fatawar shi wannan shine tsantsar salafiyanci jama'a shine kuma waɗannan shedanu suke cewa ai hankali da shi yanzu me abin kyama a cikin wannan tsakani da Allah me abin kyama a cikin irin wannan takikin cewa tun daga sahabbai kuma malamai a cikin sahabbai ga fatawarsu to mun fi natsuwa da ita saboda sun fi kusanci da al'ahadul awwal sun fi kowa ilimi sun fi kowa fahimta alqur'ani suna raye aka saukar da shi annabi ne ya fassara musu alqur'ani ta hanyar ayyukan shi da karantarwar shi da mu'amalar da ya da su me abin aibantawa a cikin wannan babu shakka wanda duk ke so ya aibata irin wannan addinin to yana da wata kyama ce game da addinin musulunci na gaskiya ko kuma yana da tsabaragen kuncin fahimta akan menene ake nufi da musulunci mai ake nufi da bibiyar salaf ya ya kamata a mu'amalanci na soshi ko kuma tsabaragen zindiki ne wanda ke aikin yahudawa na wargaza addinin musulunci ko dai jahilci ko rashin sani ko kuma zindikanci da munafunci amma mutumin da ke da sahihin hankali da lafiyayyen ilimi da fahimta mai kyau zai taɓa kyamatar wannan abu domin hatta da 'yan ɗariƙa a yanzu da salafiyanci yake tashe za ka ji su ma suna so su dinga neman ina ne za su samu wani magabaci da ya aikata wani aiki da zai goyi aikinsu hatta da 'yan ɗariƙa wanda ba a san su da jona addinin su da na gaba da su ba amma sai a samu wani a cikin riga yan izala jama'a yana irin wannan tafarki ubangiji Allah ya kare mu daga wannan bala'i to kaga yace ni ina ganin abu magana Abdullahi dan Umar da Ibnu Abbasin yafi saboda sahabbai ne kuma babu wani sahabi da muka san ya saba musu wali annahu adraka jama'ata ma'a imamin muqimin fayalzamuhu itmamuha saboda kuma ya riski liman tare da wasu jam'i suna sallah da haka abin da ya fi dacewa ya cika sallah walakin kad yuqalu amma ana iya cewa launa wal qasra khalfal mutimmi fa adraka ma'ahu raka'ataini in ya zama kasur ce mutum ya yi sai riski watan liman mai cika sallah ya riski raka'a biyu a bayan limamin wala yushtaratu ittifaqu niyyatul imami wal ma'mumi ba a ainihin kawo sharadin kuma cewa dole niyyar liman sai ta zama irin ta mamu wannan kasuru wannan kasuru wannan magrib wannan magrib ba dole bane ikhtilafun niyya abu ne da malamai sun gama tattake wuri akan shi cewa ya halasta a samu sabanin niyya tsakanin mai shugabancin sallar liman kenan da wanda yake mamu ya zama kowa sallar da yake yi wa Allah daban ce da ta ɗaya tsakanin farilla da ainihin nafila ko tsakanin azhar da azhar ko azhar da la'asar ko tsakanin sallar da wane ke yi a matsayin wato ada'i wane kuma na yi a matsayin ramuwa ko tsakanin wanda wane ke yi a matsayin ainihin wato farilla wane kuma a matsayin sunna ratiba duk wannan malamai sun tattauna a kai kuma ƙarshen abin da aka cike a kai shine ya halasta karanta muhalla ta ibn hazmin ina fata mun gane wannan jama'a sai ya ce fatujzi'ani sai a ce anan fayujzi'ani sai a ce raka'a biyun ta wadace shi qultu ni malam mai littafin fiqh sunna as-sahih abu malik sai na ce hadha mawdi'u ijtihadi ni ina ganin wannan mahalli ne na kowa ya dauki fahimta da ta mishi ma'ana wanda ya fahimci cewa shi yana ganin in ya samu raka'a biyu ta ishe shi tunda dama biyu yake nema da ka zai sallame wanda kuma fahimci cewa shi yana ganin idan ya ainihin wato samu raka'a biyu a bayan mai cika sallah bari ya ƙara sauran ko yace duka wannan muhalli na ishtihadi babu nasi akai qati'i wa madhhabu ne aula bil ittiba'i amma dai mazhabin sabbancan guda biyu shi yafi dacewa abi wallahu a'lam jama'a kun ji magana idan ta malamai babu wani hayaniya ga abin da yafi amma ɗayan ma ba za a ce karar wanda ya sallar shi ba ta ba saboda muhalli ne na ijtihadi kuma yana da waje amma dai ana son kamalul ittiba'i da kamalu tasalluf to ka bi na sahabbai tun daga shi an samu sahabbai guda biyu kuma manyan malamai a cikin sahabbai ga fatawarsu jama'a kun ji hali na biyu tsakanin mai bin matafi mai bin mai cika sallah salisa hali na uku an yi dirka ma'ahu kalla min raka'a idan mutum ya riski ƙasa da raka'a ɗaya a cikin sallar limami mai cika sallah shi kuma matafi ne فذهب الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك رحمهم الله إلى أنه يقصر نعم رحمهم الله نعم yace sai aka samu magana daga bakin al-Hasan basri da Ibrahim an-Nakhai da Muhammad ibn Shahab Zuhuri zuhri da Qatada da maliku dan Anas Allah ya kara musu rahama gaba daya suka ce zai yi kasru khilafan lil jumhuri suka saba wa sauran malamai wa hujjatuhum hujjar su anan suka ce qauluhu sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah yace man adraka min as-salati raka'atan faqad adraka as-sala ce wanda ya riski raka'a ɗaya a cikin sallah to ya riski sallah shi kuma bai riski raka'a ɗaya ba don haka bai riski wannan sallah ba sai yayi abin da dama yake akan shi fa hadha lam yudrik hukm al-jama'a wannan bai riski hukuncin jam'i ba don haka ba jam'i ba da kuma suka ƙara cewa anna man adraka min aljum'ati raka'atan atammaha saboda ai wanda ya samu wato raka'a daya a juma'a zai ƙara kwaya daya ne kawai wa man adraka aqalla min zalika la yalzamuhu farduha wanda ko ya riski ƙasa da raka'a daya a cikin juma'a to faralin juma'a bai hau kan shi ba bal yusalli arba'an zai salla ne raka'a biyu a zahar kenan kama sai a ce juma'a malam yace kamar yadda za a je a yi karatun a can babukan juma'a qultu ni malam abu malikin sai na ce wa haza muttajihun qawiyyun wannan fatawa ce mai ƙarfi kwarai cewa an ka samu ƙasa da raka'a guda to sallar ka yanzu ba irin tasu bace ba su saka a cikin sarƙaƙiya ba ina fata mun gane wannan in ka samu kasa da raka'a guda a cikin sallar jami'i kai matafi to hukunce hukuncen da suka shafi wanda suka yi wannan jami'i ba sa kanka ba don haka ƙarƙashin haka da a ce a wannan sallar jami'in limamin ya yi rafkannuwa wadda za a yi mata ƙabli ko ba'adi mutumin da ya zo ana yin tahiya kaɗai ko bayan ɗagowa daga ruku'u wannan ƙabli ko ba'adi ba ta lazimce shi ba don bai samu wannan sallah ba ko mun gane to haka wanda ya zo shi ma mai yin kasuru ya riski wannan tahiyar to bai riski wannan jam'in ba in ya tashi sai ya raka shi guda biyu malam ya ce wannan fatawa ce mai kyau mai ƙarfi kwarai da haka ga bayani a takaice mutumin da ke bin mai cika sallah shi matafiyi ne in ya samu cikakkiyar sallah to cikakkiya zai in ya samu raka'a uku nan ma cikakkiya zai ma'ana zai karasa kenan idan ya samu raka'a biyu fa abin da ya fi dacewa ya cika sauran biyu idan ya samu ƙasa da raka'a ɗaya fa to babu laifi idan ya yi sallah shi irin ta matafiyi kawai kai tsaye amma duk waɗannan asali yana yin haka ne in ya sa kanshi akan wannan sarkakiya abin da ya fi dace mishi shine aslan ya samu ƴan uwan shi matafiya shi sallah tare ko kuma ya sallah shi shi kadai amma in ya bi wannan jam'i dan neman falala to ga abin da ya dace a yi. wannan jama'a shine abin da gwargwadon ɗan ƙaramin binciken mu ya tike fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana duna zalika fa minna wa nas'alullaha al-afiyata wal maghfirah ina fata mun gane wannan jama'a da haka a takaice jama'a mutumin da ke bin mai tafiya da ke bin mai cika sallah to abin da yafi dacewa da shi shine ya cika sallah in ba a wasu halaye da aka ambata a nan ba wallahu ta'ala alam waɗannan karatuttuka da muka yi a cikin littattafan nan a jiya bayan mun tashi dan uwa malam Umar Allah ya saka mashi alkhairi ya kawo shawara cewa yana ganin dacewar lalle ai photocopy din wuraren dan wanda yake so sai ya samu saboda maganganu ne a wurare daban-daban kuma za su iya ba mutum wato fa'ida a takaice ba kuma kowa zai samu lokaci ko yanayin da zai ce bari ya zakulo su daga asalin littafan da aka ɗauko su ba ko kuma ya samu kaiwa ga littafan ba da haka an je an samu yan uwa su malam awwal mai abinci da Sufiyanu Allah ya saka musu da alkhairi su suka ɗauki ɗawainiya suka je suka ainihin yo photocopy ɗin wuraren hand out ɗin kenan zan ce ko yanda yana nan a hannun hannun malam awwal wanda an kashe kuɗi wajen ɗari hudu da wani ɗori wanda da yake so zai bada naira ɗari biyar sai a rubuta sunan shi sai a je sai a mashi photocopy domin ba za a yi a ajiye yadda aka saba mutane su zo su bamu da shi ba shi sa ba a ce bari ayo ba kuma ɗari biyar yanzu a wannan zamanin na yanayi kaga ba kuɗi ne kankani ba ko sai da yake ba da wani daraja amma dai ba kowa ke da shi baya wanda zai iya kawai ya cire da zaran ya gani ya siya amma wanda yake so sai ba da kuɗin shi a rubuta sunan shi sai a yi mishi photocopy sai ya karba zai ma mutum fa'ida kwarai musamman ga wanda zai je wani waje ya karantar ko yana da wasu 'yan uwa da yake so ya fahimtar da su don ana samun ire-iren waɗannan za da mutane musamman ustazai waɗanda suke da ɗan fahimta ƙanƙanuwa bulugul maram kaɗai suka karanta ko eh, suburus salam sai su je a kan nan nysc ko a ivc ko a hostel na university ko ana halin tafiya an tafi kwatano ko an tafi lagos sai su je su ta kawo mutane hayaniya iri daban-daban a cikin masari irin waɗannan wani ma sai ya gama magana gaba ɗaya aka ce mai ina hujja ya ce shi da aka malamin su ya ce mishi ga wannan mukallidi bai kamata yana bada fatawa bai da tun farko sai ya ce a bugawa malamin waya ko kuma a je a same shi a tambaye shi bai yiwuwa ka zo ka ɗauko mas'ala irin wannan da ta ke shafan canza tunanin mutane game da addini ko game da yanayin da suke ibada su kuma ka ce baka san hujja ba sai an je kun malama ne idan baka san hujja ba to baka cancanci kai magana akan wannan matsalar ba ma'ana in kana wucewa yanzu eh, da ka shiga Kaduna ga kamfanoni na yan kasuwa masu sai da motoci za ga motoci birjik ga sanan baka da ko dubu talatin ina ruwanka na zuwa kaje kana taya farashin wannan mota baka cancanta a gaya maka farashinta ba in baka da kuɗinta ko ina ruwanka ina ruwanka da kuɗin kujera aikin haji ina ruwanka da nisabin zakka tunda baka da kuɗin zakka duk wannan kaga shigege ne in ka je kana tambayan wai bana nawa ne nisabi kai baka da zakka baka da ta baka da wanda ya sa ka ka nemo shi information to haka wannan ma yake idan ka san baka san baka da masaniya akan waɗannan masail din to kar ka ainihin shiga gare su sannan ko da mutum bai da waɗannan katukan ba jama'a to idan za ka yi musu raddi ko za ka warware su to ka yi hakan a ilmance ne ya fi zaman lafiya ma'ana ka nemo bayanai waɗanda ka gamsu da su sai ka warware maganganun waɗannan malaman da maganganun malamai sa'o'insu sai ka tafi akan fatawarka wa fil amri sa'a babu wani ainihin wato rikici a cikin masail waɗanda suka sun shafi fiqhiyat ne idan ka saba ma waɗanda kake tare da su matukar ka saba musu ne akan dalilin da ka gamsu da shi kuma matukar ka kai matsayin da zaka iya mu'amalantar dalilin ba dan take bane kai wannan ya daga cikin abin da ya kamata mu saba da shi a cikin fiqhul khilaf a cikin masail fiqhiyya jama'a Allah ya sa mu dace na'am eh a cikin magana mafi inganci matafiyi bayi da aqsa mudda bayi da wani wai maximum lokaci da zai bar yin kasuru sai in ya canza status daga kasance shi matafi ka kamar kai algatu malam ai da matafi ne ga a garin nan ko dama da ka zo da mataka ka zo to kaga tun da ka zo cika sallah ne amma jiya na yi kwatance da malamin nan duk mutumin da ya zo gari da sunan ya zo tafiya to in dai yana halin tafiya bai canza status ɗin shi ba to ƙasaru ne ko da zai shekara talatin a garin in dai sunan shi matafi amma akwai yanayin da matafi zai canza gari misali ɗan cirani sanda ya shigo gari da wani tunani ya shigo ya zo ya samu abin da ya samu ya koma garin su to sunan shi matafi a haka garin nema abin da ya samu yana iya shekara uku bai samu ba yana na matafi idan tafiya ta tafiya sai ga kai yanzu ba bukatar kuma garin su da haka ya canza ya zama dan gari sai ya fara cika sallah ko kuma yana nan yana zaune sai aika aka tawo da matar ta dawo gari to ya zama dan gari inda kake da mata kai dan gari ne yau wani je garin su to ya yake lissafa garin su yanzu ya kaura ne ko ko yana da gari biyu ya ya danganta ga yadda lissafa akwai wanda yake ganin ya kaura ne saboda yayi wani abun kunya a garin ko bashi yayi yawa ba zai koma ba to kaga wannan ya kaura ko kuma ya samu wuri mai kyau da yanayi mai kyau a birni sana'a ta yi kyau ko ba magana kuma kauye dama bai halasta kai kaura ka kuma kauye ba ya zo a cikin sunna to yanzu wannan ya je garin su matafi ne kamar da annabi ya zo makka daga madina ya kasuru saboda ya kaura ne ya koma madina amma waɗanda suka yi tafiya suka je wani gari suna da mata a garin da suke harkokinsu sannan kuma suna da matsuguni a garuruwan da suka baro garuruwansu to wannan yana da gari biyu kenan duk inda ya je sunan shi garinsu in ya je abuja ya cika sallah iyalan shi na can in ya koma garinsu da maturu ya cika sallah asalin shi ne kuma yana tunanin in ya ritaya zai koma gida da haka mutum shi ke hukunta kan shi ina ne garinsu ina ne ba garinsu ba kuma mutum na da dama ya gari fiye da ɗaya har abokance ana iya yin gari fiye da ɗaya ka da indijin na gari kaza kuma ka da na gari kaza ko ka da jinsiyar ƙasa kaza kana da kuma ta ƙasa kaza misali akwai 'yan najeriya suna da jinsiyar najeriya kuma suna da jinsiya ta wata ƙasa kamar amerika to amerika in ya je garin da yake zaune da jinsiyar sa sai ya cika sallah ne da dawo najeriya ma ƙasarsa ne ya cika sallah a halin tsakankanin wannan tafiya kuma sai ya kasuru in dai mutum sunan shi matafi to sunan sallar shi kasuru kawai shine formula daga sanda ya canza zuwa wani abu ba matafi ba to yana da dama nan kuma ya canza sallar shi shine abin da ya kamata wallahu ta'ala alam idan ka je gari ka wuce kwana uku ka daina kasuru ba magana ce ingantacciya ba mun karanta ta yanzu nan cewa babu wani haddi eh wata waƙi'a ce ainiya malaman malikiya suka dauka haka cewa sai an kai mil kaza an samu gashi mun ji Abdullahi dan Umar yayi kwana goma yana sallah annabi alaihi salatu wasalam a dukkan tafiye-tafiyen shi akwai inda ya je kwana 20 akwai inda ya kwana 18 akwai inda ya kwana kaza duka ya wuce kwanaki uku ko ina yana yin sallah ne kaso kamar yadda Abdullahi dan Umar yake kwanakin da yayi a garin Makka ya je Umara yana yin kasuru da haka babu wani haddi kawai mu rike wannan in dai sunan ka matafiyi to za ka yi kasuru ne kamar yadda in dai sunan ka mazaunin gida akwai wanda yake tunanin bayan kwanaki kaza zan fara yin kasuru a gida ba wanda yake tunanin wannan to haka babu wani tunanin da zai bujuro maka irin wannan in dai a sunna ce irin ta salafiya irin ta salaf da malaman farko amma a mazahibu to akwai waɗannan maganganun da haka masu bin mazahibu su ta shafa ko ba gaskiya ba na'am na'am هذا الجواب الذي ذكرته الآن أوكي يوم أمس تلك الكتب الكتب التي تحدثنا من خلالها كتب التي أتينا بها ذلك أي سؤال عن الذي آه أوكي بالضبط في المغني لابن قدامة المقدسي هذه الكلمات كلها موجودة إن شاء الله نعم هديه صلى الله عليه و... فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به wa tawabi'i zalika ibn al-qayyim yace ga wata gaba a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fi qira'atil qur'an shiryar manzon Allah da tafarkin sa game da karatun alqur'ani mai girma wastima'ihi da kuma sauraron alqur'ani mai girma wa khushu'ihi da yadda annabi yake natsuwa idan yana karanta alkur'ani ko yana sauraron katon alkur'ani wa buka'ihi inda qira'ati da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin kuka a sadda ake karanta alqur'ani ko shi yake karantawa wastima'ihi da yadda manzon Allah yake sauraron karatun waninsa wa tahsinu sautihi bihi da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da kyautata sautin karatun alqur'ani wa tawabi'i zalika da wasu mas'aloli waɗanda suke raka waɗannan masail malam yace kana lahu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama hizbun yaqra'u manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance yana da wani izifi wanda yake karantawa kullum ma'ana yakan daukar wa kanshi wani adadin ayoyi ko shafuka ko ainihin adadin wasu ɓangarori na surori wanda kullum sai ya karanta wala yukhillu bihi baya wasa da wannan karatun kullum yana da ainihin wurdi na karatun alkur'ani mai girma ko mun gane wannan jama'a wannan ya daga cikin sunna da muke wasa da ita mu musulmi shine zaka ga ba ma kulawa da cewa kullum sai mun kai ga wannan yanayi kawai muna yin abin ne kaifa mattafaq wani ma ba abin da ya dame shi ya shiga cikin yan waqalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ubangiji Allah ya tsare mu daga shiga wannan yanayi Allah ya kai ƙara ga manzo Allah ya kai ƙara wurin Allah cewa mutane na sun yi watsi da alkur'ani malamai suka ce watsi da alkur'ani yana zuwa a matakai daban-daban mataki na farko shine watsi da karanta shi mataki na biyu shine watsi da ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsa mataki na uku shine watsi da aiki da alkur'ani kuma kowanne mataki wannan asara ce karatun alkur'ani yana raya zuciya yana sabunta imani yana tseratar da mutum daga bala'o'in duniya da na alkiyama yana ɗaukaka darajar mutum daga ainihin wato cikin bayan Allah sannan aiki da alkur'ani da fahimtar ma'anarsa wannan tafarki ne na magabata domin mun sha jin bayanai akan cewa sahabbai duk ƙur'anin da suka karanta duk ayar da suka karanta ba sa tsallake ta sun fahimci ma'anarta ma'ana ba sa yin irin wannan hadda tsura da ake yi a makarantu sawa'un na gargajiya ne makarantun tsangayu da makarantun ainihin wato ciskadi da gardawa waɗanda suke haddace doron matanin baƙin alƙur'ani wanda ba su fahimci ma'anar shi ba ko ku waɗannan islamiyu na zamani islamiyun hadda waɗanda ake yin su a weekend da makarantun dare da makarantun hadda na boarding schools waɗanda ake haddatar da yara ƙur'ani da tajwidi amma ba su san komai a ma'anarsa ba duka waɗannan ya saba wa tafarkin magabata domin su magabata suna tafiya ne tare da fahimtar alƙur'anin sannan sai kuma aiki ba sa tsallaka wata aya sai aiki da ita ina fata mun gane wannan to nan kuma nan ake samun ainihin wato inda gizo yake saka dan mu kam wajen aiki to mutane suna yin abin da bature ke ce ne selective practice suna zaɓe ne abin da ya dace da hawan fi an ba kowa ne yake aiki da duka ƙwar'ani ba ko wanda ce to yanzu kai wannan aya kana ganin zai yi aiki da ita Ƙwarai kuwa maganar imam shafi da yake cewa ya karanta hadisi aka ce alaga ta mala yanzu kai aiki da wannan yace ko kun ganin da janjami ne an ce muku ni fasto ne ni musulmi ne da haka duk abin da na karanta ya inganta a musulunci ƙwar'ani da sunna zan yi aiki da shi to akan wannan tafarkin muke so mu gudana insha Allah Allah ka bamu dacewa dan haka ya ƴan uwa musulmi nasiha ga kan kaina da sauran ƴan uwa musulmi yayi kokari ya samu makan shi yanayi zai dinga karanta alqur'ani kullun gwargwadon hali karka ɗiba ya fi ƙarfinka karka ce dole sai na sauke a adadin kwanaki kaza karka dinga damuwa da kaiwa ƙarshen sura ya zama dai ka ba da muhimmanci ka samu lokaci na musamman a rana da kuma tsawon ayoyi ko shafuka na musamman wanda kullum za ka karanta kar kai wasa da wannan sawa'un ka haddace ne ko ko za ka karanta ne da musafi ya zama dai ka dimanci karanta wannan ba a cikin watan ramadana kare ba jama'a ala madaris sana kuma za ka yi wannan ne har zuwa numfashinka ya tike har zuwa ka mutu babu da za ka daina ina fata mun gane wannan idan yanayi ya bayu na rashin lafiya ko tsufa har ka daina Allah a cikin hikimarsa manzo Allah ya karantar da mu cewa Allah zai sa a ci da rubuta maka fansho na lada akan wannan aikin alkhairin da kake kamar da hadisi yin inganta a cikin Bukhari da littafin Abu Dawuda ina fata mun gane wannan jama'a dan haka kada mu yi wasa da wannan mu kula da karanta alqur'ani mu ba da lokacin wajen karatun alqur'ani mu rage karanta abubuwan shirme jarida sauraron rediyo zaman fira wadda ba wata fa'ida a cikinta wanda waɗannan jaridu da waɗannan intanet da ake ainihin wato ta tasafuhinsu mafi yawan abin da ke cikinsu ƙarerai ne da ra'ayoyi da maganganun da ba na gaskiya ba sannan kuma idan kai mai sauraron labarai ne ko baka ji ba za ka ji a gari babu wani labari da yake zama kwantar yanzu duk abin da ya faru ba sai ka je wai ka zama kai ne awwalu man qara'ahu fi sahifatin muayyana ba ba kai ne wai farkon wanda ya karanta shi ko ya gan shi a internet ko kai ka yada shi a matsayin breaking news ba ka zauna inda kake in dai kai labari zai zo gare ka yanzu ana asrul ma'alumatiya ne information age zamani ne da labarai suka zama su ne kayan kasuwancin zamanin labarai yanzu ana dillancinsu ana kasuwancinsu ana yada su fiye da komai da ka duk wani abu da ya kai a ce mashi labari kana zaune a inda kake za a kawo maka shi wa ya bil akhbari mallam lam ina fata mun gane wannan ka yi abin da zai amfane ka ranar gobe kiyama ka takaita abin da bai da amfani bata lokaci ne ya za a yi a ce kana da lokacin da za ka ɗauki jarida wajen shafi arba'in kana ta tasaffuhinta ka duba nan ka karanta can ka duba wannan nan ka yi tsaki can ka yi dariya nan ka yi allah isa ka yi awa biyu ko uku a kanta amma ka rasa minti talatin ko awa guda ta karanta izu ɗaya ko rabin izu ko izu biyu jama'a wani irin asara ce wannan musulmai suke za ka iya wuni ana fira da kai inuwa ta kare a nan a canza inuwa zuwa can ta kare a nan a canza inuwa zuwa can har dare ka ga duk inda ka bi a ƙasashenmu matasa da magidanta suna da majalisai da dabbobi na hira sai a kai sha ɗaya na dare ana fira ba su je gun iyalansu ba ba su je sun yi bacci ba ba su je sun yi istighfari ba ba su je sun yi tunanin laifukan da suka yi da ayyukan so kansu sabi ba suna ta fira firan nan mece ce musu cin naman wani ƙarya ba'a zolaya babu dai wani abu mai fa'ida in aka zauna da wani fira ka tashi bayan ka tashi yi kokari ka kanka tunanin to wai da nazara dinnan a wurin nan me na ƙara da shi na ilimi ko imani ko me na fahimta a rayuwa ko addini wanda ban san shi ba za ga babu komai a ciki amma an ka kalli bangaren zunuban da ka kwasa sai ga ba kananan zulmai ba kwasa ba saboda an yi magana wane an mai kage an mai sharri an yi magana ne an mishi buhutu an yi magana ne an ci namansa an yi magana ne yana wajen an mishi istihza'i an ci mutuncinsa wane ya wuce an zage shi mace ta wuce an yi mata kallo mai cutarwa kaga duk waɗannan ayyuka ne na kwasan zunubai jama'a zunubai ko masu matukar haɗari dan zunuban da ke tsakanin 'yan adam imu imu sun bi haɗari fiye da waɗanda suke tsakaninka da Allah madaukin sarki saboda Allah shi gafurun ne rahimun yana da gafara mai faɗi da rahama kuma yana gafarta ma bayi zunuban da suka mushi amma zunuban da kuka yi ma ɗan uwan ku bayi to akwai hisabi mai tsanani a kansu akwai iflasi akwai shiga cikin tashin hankali da fallasa a dalilinsu to kenan in har mutum ya ga dole sai yayi zunubi ala taqdiri zalik ko to gare waɗanda suke tsakanin shi ne da Allah ma'ana da ka ci naman wani mu ji wannan ba wai ana cewa kai bane da ka ci naman wani ko ka ci kuɗin wani ko ka ci zarafin wani ko ka wulakanta wani musulmi to gara ka yi zina ko ka sha giya in ana magana akan wanne ne zai zama ka matsala a lahira ko to waɗannan sun fi zama matsala ba ana cewa ka je ka yi wannan bane ba amma da za a yi kwatance ne kamar yadda annabi ya kwatanta ya ce wasu zunubai wanda suke matsayinsu ɗaya da riba ko yace kuma adinan riba shine a ce mutum ya je ya zake wa mahaifiyarsa ai ba ana cewa mutum ya gwada haka bane amma ana nuna mashi mafi karancin yanayin ne to haka wannan ba a tagaicen tagaitawa jama'a mu yi kanmu faɗa mu sawa kanmu mafita wannan rayuwa ce kankanuwa kuma kafin a ce kaza sai a wayi gari mutum baya nan a lokacin da ba abin da zai amfane shi sai ayyukan shi na alkhairi babu kuma abin da zai mishi matsala irin ayyukan da ya aikata na shari Allah ubangiji ka gafarta mana ka sa mu cika da imani malam ce wa kanat qira'atuhu tartilan la hazzan wala ajala karatun annabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya kasance tartili ne ma'ana karatu ne dalla dalla daki daki kamar da qur'ani da kanshi ya ambata warattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani ya kai annabi alayka salatu wassalam da kai da sauran al'umma ko karanta alqur'ani tartila la hazzan ba a gurguje ba wala ajala ba kuma ainihin wato cikin gaggawa ba hazzu shine wannan katu da ake irin na musaffa eh, ko ko mutum yana so ya malma zai kai kan izuhunsa ko irin yadda yanzu ake a masallatai na ahlus sunna da ashan ai ta karatu a guje sai an kai kan izu alherin Allah ya kai ga wani malami da naje yana karatu kwanan nan yace ahli sunna mun waye gari kuma muna ta yin bid'a amma mun saba da bid'o'in da ba ma ganin su bid'a amma ta sukan bid'o'in yan dariƙa kuma wallahi gaskiya ne yanzu wannan karatun da ake a cikin masallatanmu da sunan ashan ai karatu a guje kullum sai an yi izu kaza ba da asali a sunna jama'a don me za a tafi a guje so ake a yi karatun a fahimta a karanta ayoyi goma goma shafi ɗaiɗai ko shafi bibbiyu ana tilawar karatun masu bin sallar suna fahimtar karatun ya fi alkhairi shine sunna ne kun a zo a yi a gurguje a yi marmaza a ce an sauka mun karanta a nan daga maliku malikiyar su jonna yana na a cikin mudawwana cewa baya daga cikin sunna cewa sai an sauke alkur'ani a tahajjudi ko asham imam maliku ya faɗi wannan yana cikin mudawwana ya ku malikiya ko kuna aiki da wannan jama'a muna fahimta wannan karatu da kyau ko to dama shi karatu na gaskiya to tsimagiyar kan hanya ne fyaɗi yaro fyaɗi babba mu muna cikin kurakurai mu da muke karantawa to mu fara gyara namu kafin mu ce wasu kuma ku gyara sai Allah ya sawa abin albarka sai Allah ya gane cewa da gaske muke ba muna yin yan ata'amuruna nasu bilbirri wa an anfusakum ba irin karatun yahudi kenan ko wanda za su ce wane ya gyara amma su ba su gyara ba irin da ake a ƙasar nan a ce ku ku bi doka manyan ba su bi duk doka so ake talaka ya bi ta shi sa sai ta kasa yin farin jini ta kasa yin albarka doka amma idan kai da ka kafa doka ka fara binta to sai kowa ya bi haka manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana in ku lura da kyau jama'a duk abin da ya ce mutane su yi to yakan zama shine kan gaba wajen yi sannan sai mutane su biyo baya to jama'a mu gyara a masallatanmu waɗanda suke mana limanci a masallatanmu na ashin su san wannan bayi daga cikin sunna yin wannan karatu a gurguje da nufin dole sai an kai izu kaza a ce an raba qur'ani izu shida shida a kwana goma nan dole sai an sauke wannan baya cikin sunna ina fatan musamman lazimta cewa ko za a ƙure dare sai an kai da ka wani lokaci ana kaiwa ƙarshen sallar ladanai kuma suna cewa asalatu khairu minan nawmi sai mutane kuma su koma su kasa yin asuba wanda yin wannan ka a biyu ta fi wannan sallar daren muhimmanci a wurin Allah bawa na bai kusanta na in ji Allah hadisul qudsi da wani abu fiye da abin da na farlanta mushi sannan sai in yayi farilla sannan sai zama ba zai gushe ba yana ƙara samun kusanci da nafilfili amma in mafarilla farilla babu inda nafila ta kai shi wannan kuma yana daga cikin talbis da iblis ke mutane yana daga cikin talbis iblis shine kana cikin karatun izufin da kace bari ka dinga yi sai zama lokacin azhar yayi sai iblis ya ce maka a'a kar ka tashi gaje ka bi jami'i kai kokari ka karasa ai wannan da kake ma aikin alkhairi ne a lokacin da aka kira sallar jami'i aka sada iqama to yin wannan karatun ba shi shine aula ba bin jami'in ne aula amma sai da na maka a ka samu ka karasa saboda da ai sallar azhar kuma yanzu kana da wata harkokin da zaka koma kai to haka sai shi ya yawa mutane cewa ai wannan sallar dare da suke yi lokaci ne mai albarka mala'iku za su kewaye su za a yi rijistar sunayen su za a tsaitar da su daga azaba za a yanta su har sai su koma suna yin abin da kuma ba haka yake a sunna ba da jama'a sai an yi taka tsantsan su yan bid'a da shaidanu da mutanen banza shaidan ya riga ya gama da su da bai da larura da su amma ahlus sunna to su ne yake so ya kara bata wayansu su ne ke so ya ƙara jansa cikin waɗancan harkokin na barna da haka zaka ga yan bid'a da sauran batattu ba su da matsala dan su kansu suna wa na aiki ne ya riga ya kyale su amma ku da kuke bin tafarkin sunna ku ne ta kawo muku hanyoyi na bata tun daga riya da rikici na shugabanci da saɓani da rashin ganin girman juna da ire-iren waɗannan abubuwan da suke faruwa duka suna faruwa ne saboda shedan na kokarin ya mutane ya rikita wa mutane addinin su to sai an yi taka tsantsan jama'a Allah ubangiji ya tsare mu da haka kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi yana yin ta ne dalla dalla bal qira'atan mufassara karatu ne wanda yake daki daki harfan harfan wanda zaka fahimci me ake cewa ka fahimci karatun wa kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayatan sannan yana raba karatun shi aya aya kowace aya yana tsayawa ya numfasa baya hada ayoyi baya jona ayoyi irin yadda ake yi baban burgewa bane a ce ga wani yana jona ayoyi hannun fashin shi yana daukewa har ya suma har aita tarihin shi ana labari a gari irin yadda muna yara da ake tarihin waɗannan masu karatu su su su Abdul Basit Allah ya gafarta mishi a ce ai yayi Fatiha da wajen aya kaza a bakara bai numfashi ba har ya suma sai ai takabbara ana ganin kai wannan fa wali ne ba wani taka bace wannan ya saba wa manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kowace aya sai ya tsaya ya numfasa wa kana muddu inda hurufil madd ya kasance yana yin madda a dukkanin harufan da ke da madda duk inda madda take baya tsallake ta sawa'un duk sun da ku ga dama ku kira ta ya ku yan tajwidi in kun ga dama ku ce mata ardul sukun ku ce mata maddul badal ku ce mata iwadul alil kaza ku ce mata maddul tabi'i ko asli ko far'i duk abin da ku ga ku kira ta da sunanta harfil musakkal kalmil musakkal yakun ma yakun sunanta madda to annabi baya tsallake ta ina fata mun gane wannan bai da kuke cewa wannan a tsallake wacce a kyale wannan a yi biyu wacce wannan duka dabaru ne na yan tajwidi jama'a ina fata mun gane wannan amma shi da manzo Allah a karate shi kowace madda yana yin ta dan haka ya kai musulmi ahlus sunna wanda kake cewa kana bin manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manhajin har a katun qur'ani ya kamata a gan shi shine in ka zo katun qur'ani ka dinga cika maddoji saurin me mutane suke sauri zai da wani amfani mu gana wannan psychologically ne kawai kake sauri saboda ba yadda za ka iya karawa agogo gudu ma'ana yanzu muna karfe tara da minti ashirin da biyar ba yadda za ka so ka ce bari a zama karfe goma da minti ashirin da biyar yanzu yanzu nan dole sai ka jira wannan awa ta yi saboda Allah ne yake tadbirin lokacin shi kawai za ka ga tsawon shi ko rashin tsaye shi ne gwargwadon psychological situation da kake ciki in ka kosa abin yayi sai ka ga bai yi sauri ba in kana ganin kama kara sai ka ga yana gudu in ana jiran ka sai ka ga yana gudu in kai kake jira sai ka ga baya gudu saboda yanayin zuciya ka kawai yadda take karkata amma lokaci ɗaya ne daidai wa daidai da ka ko ka ce bari ne sauri ne yi kaza oho lokacin shi dai ba canza ba ma'ana za zaka ce yanzu bari ne sauri na sha ruwa dole ka jira magariba ta yayi ko babu yadda za ka iya jawo magariba ka dawo da ita yanzu ka sha ruwa ka da wannan alfarma kuma ka. ina fata mun gane wannan to da haka mai na sauri yawanci nan da makaranta da masu abu sauri ake wai a yi za a kai inda za a kai da haka sai a ta tsallake maddojin da sauransu sai zama ana cinye ma'anar ana gutsire ma'anar ana lalata daɗin maganar maganar Allah jama'a ta fi kowace magana bukata a tsaya a karanta ta dalla dalla yanzu idan aka ce wani shugaba ya jawabi ko wani babban mutum in za a samu wani ya karanta fa a rediyo sai an samu kwararren dan jarida saboda kai ya zo isar da sakon ba yadda shugabancin ya ba da shi sai an samu wani kwararre ake naɗa shi mai yin magana a madadin shugaban kasa ko gwamna saboda duk bayan da zai bayar kai ya zo ya saka kasa a cikin rudani to ashe zancen Allah ya fi cancanta a tsaya mishi wannan hidimar don ya isa saƙon ya isa yadda Allah yake so a isa da shi amma za ka je kana bin limami sallah jama'a sai a yi da sallar sai ka rasa ma wai wannan ayan ma anya haka take kuwa saboda duk ya cinye gaɓoɓin karatun kawai yana ta tafiya kawai kaka haka kamar kamar ana harbo shi kuma masallatan ahlus sunna wannan ba sunna ce dan ma yan bid'a ba su san wannan katin ba da sun dinga mana gori akan shi sai ce kuma kuna bid'a amma ba su sani ba kuma su ma haka suke ko ma sun gaza mu Allah ya shirya da mu malam ya ci gaba da cewa fa yamuddur rahman wa yamuddur rahim in yazo yakan yi madda ar-rahman ar-rahim duka sai yayi madda su wa kana yasta'ibu billahi minash shaitanir rajim fi awwal qira'atihi fa yaqul annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana yin isti'aza ya ce a'udhu billahi minash shaytan isti'aza ya nemi tsari daga shaidan a farkon karatunsa fa ya kulu sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim muna neman Allah ya tsare ni daga shaidan wanda yake jefaffe daga rahama Allah wani ma kana ya kulu wani lokaci yakan ce Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsi. wannan maganar da yi jama'a akwai wasu maganganu da yawa a kasanta abu na farko shine wancan lafazi na isti'aza na farko din can da yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine gama garin lafazin isti'aza da mafi yawan mutane suke yi wannan ba shi da hadisi da ya tabbatar da shi a sunanci a matsayin isti'aza a wajen karatun alkur'ani takaituwa akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka malamai suka faɗa tun daga kan ibnu hajarin a cikin at-talkhisul habir da malam albani a cikin aslu sifatis sala sun yi wannan karatun cewa wannan abun takaituwa akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bai da asali kamar da kuma al-imam shatibi yayi ishara a cikin littafinsa da yake cewa idza ma aratta dahra taqra fasta'id go jiharan minash shaitani billahi musjila alama ata fin nahli yusran wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahida sai ce wa qad zakaru lafzar rasuli wa lam yazid walau sahha hadha an-naqlu lam yubdi mujmala haka ne ko yawa lam yabqa mujmala yace idza ma aratta dahra tsawon zamani iya rayuwa kan kai rufin katun qur'ani ta karau zaka katun qur'ani fasta iz ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim jihara ka faɗi ta karara min ash ka nemi tsari daga shaytan a dunkule yace yi isti'azan alama tafin nahali kamar yadda zuwa sutun nahli shine wa idza qara'ta qurana fasta'iz billahi min ash-shaytanir Ka ga lafazin sai kai ka ce a'udhu billahi min ash rajim shine alama a tafin nahali yace wa in tazid in ka ƙara wani abu akan lafazin da ya zo a cikin nahali wajen isti'azaka lirabbika tanzihan falasta mujahila ba za a ce kayi wauta ba ma'ana in kai gada maka ce a'udhu billahi sami'ir rahimir rahmani misali min ash-shaytanir la'ini ar rahmatillahi misali shine wa in tazid lirabbika tanzihan falasta falasta mujahala sai yace wa zakaru lafzar rasuli. malamai sun ambaci lafazin da manzon Allah ya yi amfani da shi a wajen isti'aza walam yafit bai ƙara ba shi bai ƙara akan wannan lafazin na nahali ba sai ce walau saha hadhan laqad da wannan karatun da aka cira to ya inganta lam yabqa mujmala shikenan babu sauran dungu shi kadai za a bi to sai aka samu wanda ya inganta ishara akan wannan da bai inganta ba to an samu wanda ya inganta da haka lam yabqa mujmala ina fata mun gane wannan kamar yadda a cikin alqur'ani Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim malam Muhammad Nasir Albani a cikin littafin manzilatu sunna fil islam wa bayana annahu la yustaghna anha bil qur'an wani dan karamin littafi mai fa'ida kwarai yace abinda ake nufi da litubayyana lin-nasi abu biyu kayi bayanin tilawa sannan ka yi bayanin ma'anar tilawa menene ya za a karanta alkur'ani kuma menene ma'anar kalmomi da jimloli da ayoyin alkur'ani da surorin duka wannan aikin manzo Allah ne sallallahu alaihi kuma ya isar to daga cikin bayanin tilawa a aikace manzon Allah ya bayyana cewa in za a fara karatu a fara da a'udhu billahi minash rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ko a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wannan shine ya inganta karanta littafin sifatu sala da al-aslu din shi karanta littafin ainihin wato talkhisul hadir na malam ibnu hajar da haka agun karatun alqur'ani jama'a wannan ita ce isti'azar ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sani wannan yana mutane wato ciwo suna ganin yana musu nauyi ba dan kai ba saboda sun saba da waccan to sabo turken wawa ne amma a addinance jama'a abin da ya inganta kan shi ake takaituwa wanda da yake so yayi wancan sai ya je mu mishi isnadi ingantacce idan bai samu ba sai ya watsi da shi amma yanzu abin da zaka nemo sunan shi shubha shine wannan umumin aya wannan ya zama karatu kenan irin na yan bid'a shine kayi abu sannan ka tafi neman hujja a'a hujja ake nemowa sannan sai ka aikata abin da hujja ta bayar amma idan sai da ka yanke hukunci sannan ka tafi neman hujja ba hujja kake nema ba shi ba kake nema shi ne abin da yan ka suke sai sun ce a yi wata salati mai falala tana da falala kaza sai aka ce babu wannan salatin ba a santa ba sai su tafi lalade su kamo kalma ɗaya a wannan sura kalma ɗaya a wancan hadisi kalma ɗaya a wancan lafazi na wani salatin da wani sahabi yayi kalma ɗaya a wuri ka sai ce an samu haɗe-haɗe haka haɗe-haɗe ya zama ainihin wato eh, rigan makaho ko maho ko ina da maho ba riga ce mai kyau ba ko to da haka suke haɗa irin wannan irin shi ne mutane suke yi a nan don haka jama'a mu kiyaye wannan makarantun islamiyya ne makarantun hadda ne mata ne zawarawa a cikin sallah a wajen sallah ne alarma ne mai jan baki mai karatu ne a mambarin wa'azi in dai za ka fara karatun alkur'ani to abin da ya tabbata a addinance a sunna shine farawa da a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan shine inganta wanda duk ba wannan babba yi da asali na'am kwarai kuwa sai an yi bismillahir rahmanir rahim a idan karatu ya zo ba farkon sura ba za a tashi daga wani tsakiyar sura ne ake da wannan zantukan game da shin a fara basmala ko ba za a fara ba shin karatun karatu ne sabo ko musta'anafi ne daga wani karatu wanda ba shi ba ina fata wannan wata matsala ce daban za a zo kanta insha Allah kuma alhamdulillah a nan makaranta a karkashin jagorancin dan uwa malam Umar akwai zama da muka yi na tsara syllabus wanda za a yi amfani da shi wajen ta gudanar da makaranta hadda wadda ta gudana akan hadda a tafarkin magabata ita ce darubun kafirin mun tsara gabaki ɗaya ire-iren waɗannan abubuwan da suka da mutane ilmomin alkur'ani da ilmomin fahimtarsa da ilmomin karanta shi da duk wasu ulumul ala waɗanda su taimaka wa mutum sai zama a waɗannan shekarun da mutum zai yi hadda ya karanci alkur'ani to in ya gama ba wai alarma ne kawai shi mutakhassis ne a cikin alkur'ani ya san qur'ani ne ciki da bai ba wai kawai ya haddace doron karatun bane ya iya larabci irin na alkur'ani ya san fassara alkur'ani asbabun nuzuli ilmul gharib na alkur'ani ilimin da ke da alaka da nasikh wal mansukh bayani akan ilmomin zamani wanda suke da alaka da alkur'ani da yadda ake tafsiri maudu'i tafsiri tartibi duk waɗannan zai iya su insha Allah kuma lokaci kaɗan nan gaba za a fara implementing wannan ainihin wato darussa a nan makaranta in Allah ya so ba dole ne zama mu ba amma dai a makarantar nan za a implement din shi insha Allah wa alaikum salam to gaskiya ban san wannan ba yanzu in za a fara iya yan makaranta ne ko ko za a ba yan waje dama su yi wannan na ga a bakin coordinator program din malam umar ya kamata a ji ban sani ba karambani ne irin nawa ma na faɗi wannan <laughs> na'am don haka jama'a wannan shine ta'awuzi na kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa kana ta'awuzuhu qabla al yana yin ta'awuzi ne kafin karatu yana ishara ne ga wasu da suke fassara cewa ai an ce ne wa idza qara'atal qur'ana wa idza qara'atal qur'ana idan sai suka ce wa idan ka gama karatu ne to kaga wannan rashin fahimta asal larabci raba fi'ilai zuwa fi'ili madi da mudari'i da amri wannan wani abu ne daban sannan kuma dangane da ma'anar da fi'ilan suke bayarwa shin duk inda madi ya zo yana ba da ma'anar cewa an gama aikin ne duk inda mudari'i ya zo yana ba da ma'anar cewa yanzu ake yi ne wannan wani abu ne daban da siyakin zancen ke hukuntawa akwai fi'ilai mudari'ai da yawa da suke zuwa amma su nuna an riga an gama abu akwai fi'ili mazi da yake zuwa da yawa ya nuna kuma a nan gaba za a yi kamar irin fi'ilan da suke zuwa da addu'a ko kuma da wa'adi akan cewa man kama ramadana imanan wa da halal janna kaga halal fi'ili mazi ne amma yana nuna mustaqbali ne fassarawa da ake a ce ai ya shiga aljanna yanke wannan shi ma rashin sanin larabci ne rashin sanin asalin ma'al na ma'anil karimat, fi siyaqat yana nufin a nan gaba za a yi ai sai da kulul janna ma ga fili ma da ya kamfan da shi ina ba dan fahimci wannan sannan duka fi'ili mubari'i da ya zo da ainihin wato jazimi ko nasibi kafin shi yakan canza ma'ana daga mubari'i zuwa madi lam yalid ai ma walada bai haifa ba ina ba mun fahimci wannan yawwa lan yastankifa Masihu ai mastankafa ya kamata mutane su zana wannan abin da ke faruwa jama'a saboda yawanci fasara ake a Qur'ani a kasan nan shine kawai ta kife ne irin namu na yan Arabiya kai yanzu ya wuce ma yan Arabiya har da yan boko ma yanzu sai mutum ya je Sudan ya Islamiya Islamiya suke wasu ya Sudan Islamiya bil ma'anal harfi lil Islamiya wata shida wata uku an koya mishi bari biba an yi mishi kwas irin abin da ake ce ma Arabic for non-Arabic speakers al-arabiya ne ga gairi ha, zai ji akwai mashi ta da baki huruful hijaiya eh, raf'ul marfu'i wa nasbul mansubi da ɗan makamantansu ɗan peripheral abubuwa haka tunda ƙasar larabawa ya je sai da kawai yana cika mutane ainihin wato ido ana ganin kai lauya ne kuma ya je Sudan ba abin da ya koya Sudan Shi irin wannan sai mutu ya je kantin kwari sai sai mu littattafai mota guda a zo a danka mai a falon shi tunda yana da kuɗi yana da yan fada shi kawai sai a zo a zauna a ce shi ma zai tafsirin azumi a yi ta mashi kabbara ana zuga shi na ruwan zulke dan muhammad to irin waɗannan su ne fa suke yin tafsiri yanzu da kuma yan arabiya danginmu masu karambani saboda sun yi haya islam ko diploma ko sun yi hausa islamic ko sun yi digiri ko masters ko PhD a Arabiya sai kawai su ga ai sun iya larabci da haka za su iya fassara Qur'ani tunda shi ma larabci ne sai su zo su dinga fassara tsuran larabcin yadda ka san ana fassara labarai a gidan rediyo an yi na turanci za kuma a yi na Hausa an yi na turanci za a yi na yarbanci a NTA abin nan NTA Lagos misali da irin wannan ne fa mutane suke ba fassara ba za a ce yaya ibnu abbas ya fassara yaya mujahid ya fassara yaya ibnu umar ibnu mas'udin al-imam al-qurtubi al-imam ibnu qayyim al-jawziya jamaluddin al-qasimi zadul masir na ibnu al-jawzi ba za a binciko mai ibnu kafirin yace ba abu hayyana ba ruwan mutane da waɗanda ba su ma san su ba yaya uku bari ili irabun ayar ba wanda da mu me wane ya faɗa game da asbabun rutsanta me wane ya faɗa game da nasi kwal mansub babu wanda zai tunanin wannan kawai a daija a wuce ana da yin tafsiri shi sa sai a gama tafsirin shekara guda a cikin watan azumin kai da kake bin tafsiran idan ka tsaya ka ce bari kai analysis da me ka karu na ilimin alkur'ani a ƙarshen watan azumi sai ga bakar da kwai in banda ƙara ruda ka da aka yi kawai ko mun gane wannan kamata ya karshen azumi yadda ka saba da riyada ta tarbiyyar da ka koya ta yadda azumi yasa ka rage ayyuka na shirme ka rage sakin baki ka rage cin abinci ka rage barna ai azumi ana fata ya koya maka wannan ko to kuma ya kamata a ga azumi ya koya maka ƙarin ilimi game da fahimtar alkur'ani ya zama duk ayar da ka ji yanzu an karanta ko ka karanto ta kana iya istihdarin menene sakon da ke cikinta amma sai ka ga kawai malaman ƙara ruɗa ka suke saboda dama ba tafsiri suke ba tafsidi suke ɓarna barna suke waɗannan malaman babu shaka ana da buƙatar regulatory body za ta hana wanda bai iya bayin tafsiri wala ana da buƙatar shi kaga yanzu har da mata da yan takipe da waɗanda ba su san ma da ake tada baki ba da waɗanda ba su ma san inda hanyar ilimi ta bi ba kowa tafsiri yake kowa ya zama yana da jur'a akan zancen Allah jur'an nan mutane ba su da ita akan zancen junansu yanzu wanda ba ɗan asibiti ba ba yi da jur'an iya fassara prescription na magani ya ce ga abin da ake nufi wanda ba lauya ba ba yi da jur'an ya ce zai iya fahimtar turancin da ke cikin wata takarda ta kotu a bit ko wani section ko wani kaza bai da wannan jur'a zai ce a nemo lauya ya fassara wanda ba masanin lissafi ba ba yi da jur'a cewa zai fahimci irin alwutsotsin da yan mathematics suke wanda ba masanin ainihin harkar kwamfuta ba ba yi da jura ya ce kwamfuta shi ta lalace bari ya gyara kowa yana neman wane ne khabir a wannan fannin amma a qur'ani fa kowa laqad hadirat hatta bada min jiladi hakulaha wa hatta ramaha kullu muflis ta zama qur'ani ya zama raman ramammiyar akuya wadda fata ce kawai a jikinta har ana hangen kodarta da haka kowa in yi zo kasuwa yana ganin zai iya siyanta ba ta da wani tsada jama'a ya kamata mu shiga ta mu kowa yau kanshi fada tunda babu hukuma to kowa yau kanshi fada dan sai Allah ya tambaye kan ka zo ka fasara mutane Qur'ani ba yadda yace ba ranar kiyama idan aka tsare ka Allah ya ce maka kai wani eh ayar da ka fasara lokaci kaza rana kaza ni nace ka fasara ta haka haka ka koyi ilimin ta ma za su koyi ka ya amma ina as'alullah salama na'am na'am to ni gaskiya ban taba halarta wata samina da ake kafin tafsiri da aka ban san me kafin azumi ban san me ake koyarwa ba an an je saminoni da ake a garuruwa ko a kungiyoyi a je ana koya mutane tafsiri a samina ni ban taba zuwa ba dan ni ba malamin tafsiri bane kaga ba nan da ahaliyar zuwa ko a gaskiya ba musan kuma malam Umar namu ya taba zuwa ba alaga ta mala eh to ka gani tafsiri ba shi ne likita da ya zama mai yin tiyata sati biyu ana mai training computer scientist sati biyu yi soja da aka yi sha NDA sati biyu yi ya zama abin nan officer kafin a commission din shi sai an yi watanni ko shekaru ana horar da shi tafsiri ne za a ce kawai a sati biyu da a ce mutane sun iya ne to sai a je a yi seminar ko workshop a tuno musu ko a gaya musu sababbin dabaru ko a gaya musu sababbin masadir da da ba su same su ba irin wannan shine ake sanin makama aiki da ake malamai da ma'aikata da sauran jami'an gwamnati a je retreat ko workshop ko seminar ko conference saboda dama suna cikin harka kuma sun iya ta amma yanzu akwai wani sabon salo ko sabon abin da ya zo ba su iya ba ko sabon software da ake so a koya musu aiki da shi sai a je nan da nan a nuna musu dama suna da khalfiya ma'arifiya amma irin wannan da ake zuwa kawai a tara mutane a ce wai an musu samina an koya musu tafsiri idan an ban taɓa kuma na san ba wurin zuwa na bane yawwa to kuma kaji su mallam umar suka ce dama ba zai a wata biyu ba kuma wannan hakika ce a tsarin da muka yi a nan jama'a za a shekara akalla biyar ne kana an san wannan training din kuma ana buƙatar ne zama kayi tafarruhi yana daga cikin kuskuren da muke samun kanmu a ciki shine ba mu san cewa ilimi ana mushi tafarruki ba ma'ana yadda misali wanda aka turo shi abu ya karanta likita iyayen shi ko wanda suka bashi scholarship za su ce ne ya bar komai ya je zauna a wasu ɗin abu shekara shida bakwai takwas wani har goma haka mai zama lauya haka mai zama injiniya haka mai karanta sociology kowa tafarrugi yake ma'ana ya bar duk abin da yake wani ita ce kaɗai harkar shi amma ilimin alkur'an da sunna ba mu shi wani tafarrugin yanzu haka wani mai tafsirin da muke taɗi ɗin yanzu yana nan a gari yana fira yana yawo kawai a gari da an yi la'asar sai kawai gyara hular shi ya zauna sai alaran ya ja aya shi kuma kawai sai datsi inda ya samu kuma daman can ba bai da ilimin abun ilimi takamamme sannan kuma bai sabunta nazarin shi ka duba malami irin malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi da kunne na naji shi yana faɗan wannan magana a kasar cewa idan idan zai tafsirin ayoyi wannan awa ɗaya zuwa da rabi yakan karanta akalla tafsirai guda goma bayan dama ya san aya ya san karatun ya san fikiyun da ke cikinta amma wannan sabuntawa ne ya faɗo su tafsirai ya ce waɗannan kam ko ba daɗe ko ba jima babu ayar da yake karantar da ita bai ji suka ce ba qurtubi ibn kafirin bagawi da wasu tafsirai ba zan iya tana siyan da ba yau da ibn ya ce to idan kuma wani yanayi ya sa bayan ya gama wannan karatun ba a yi darasin ba sai gobe ko wani mako in za a dawo a darasin bai cewa ai ya riga ya nazarin shi ce sai ya ƙara yin sabon nazari kuma sai ya ga sababbin fa'idoji sai ya ga wani abin da da ya takaita fahimta akan shi ko bai fahimce shi ba ko kuma ya ga buƙatar ƙarin wata fa'ida kamar misali a ce ya gama karatun an zo sai aka yi ruwa ko janareto ya ƙi misali sai aka ce to jama'a mu yi hakuri sai gobe to goben nan ko ba zai takaita akan karatun da ya nayo ba sai ya ƙara yin karatun abubakar gumi da yake da tafsiri na shi haka yake shi to amma mu fa yanzu to wa ma yake wani ma zai gama tafsirin shi har ya gama ya sauka ya sake sauka bai mallaki littafin ibnu jaririn ba tafsir tabari bai mallaki littafin tafsir al-khazin wal baghawi ba ba ruwan shi da al-imam al-qasimi bai san abu hayyan tafsiri al-bahr muhit ba bai san alusi ba ba ruwan shi da su waye sani kawai ya san kanshi kawai shi malami ne in ya ja aya kawai sai ta yin taɗi labari kawai abin da yake ake halin da ake ciki yanzu wanda kowa ya sani yanzu wannan kaza ne kaza ne ya kwatance da gidan kaji ya kwatance da kasuwa ya kwatance da masu sai da nama ya kwatance da da yan rasafti duk kwatance da ya gara ma kawai wai qur'ani kenan ake fasarawa qur'ani yana shiga cikin halin haula jama'a halin azumin nan wallahi akwai abin tausayawa an ka ji abubuwan da mutane suke na'am na'am kawai ana neman waye zai yi tafsiri kaji ƴan ƴan sarakunan ta kife da. <laughs> kaji sai da ramadan kawai yayi me ya kwanda tun cikin watan rabi'u sani sai su zo suna wannan cike cewa to tsakankanin mu ko akwai wanda yake da ilimin tafsiri amma sai da ramadan din yayi kawai saboda fire brigade kai aka zo ana neman wai waye zai yi tafsiri sai kuma aka samu wani kawai yace zai iya na'am eh kawai shi kenan Allah shi kyauta don na ganin jama'a za mu saurara ana lokaci ya kure ko salaminci na to za mu saurara ana insha Allah sai Allah ya kai mu ranar litinin kenan shine muke da karatun zadul ma'ad insha Allah kamar yadda aka saba za a yi tafsiri da yamma gobe kuma juma'a babu wannan karatun na safe sai asabar karatun iqtida'us siratal mustaqim lahadi kuma hamawiya ta mala albani marigayi subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum